Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirin sa na safiyar yau Lahadi kuma tayar Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Ba na gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi-dumin su. Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu inda zan fara da shirin na duniyar mu a yau. Daga nan sai muryoyin masu sauraro mu koyi harshen Farisanci da kuma shirin mu na karshe wato Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida dubu da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. adala masu sauraron su kuma ga labaran duniya da dumudumin su. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. jagoran junjin hali musulunci a nan kasar iran ya yi kira da a yi hukunci mai tsanani kan wanda ya wulakanta alkur'ani mai girma a najeriya kuma ma'aikatan ƙananan hukumomi na neman ƙarin albashi kashi uku cikin ɗari. sannan za ku ji cewa a ƙasar sudan kuma sojoji na zargin rsf da tilastawa ƙananan yara aikin soje. yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junjin halin musulunci na ƙasar iran imam ayatollah said alil hamna'i ya yi kira da a ɗauki mataki mai tsauri kan wanda ya wulakanta alkur'ani mai girma a ƙasar sweden yadda aka tsara keta alkur'ani mai tsarki a ƙasar sweden lamari ne mai bakanta rai matuka makirci ne mai haɗari ɗaukar mataki na yin hukunci mafi tsanani ga wanda ya aikata wannan laifi shine ra'ayi na dukkanin malaman addinin musulunci in ji jagoran juyin juhali musulunci a jiya asabar jagoran ya ce ya kamata gwamnatin kasar sweden kuma san cewa ta hanyar talafawa mai laifi ta ɗauki matakin yaƙi da duniyar musulmi tare da janyo yayyar al'ummar musulmi da ma na gwamnatocinsu da dama ayatollah imam said alil khamnai ya ce abin da ya rata a kan wannan gwamnatin shine wato mika wanda ya aikata laifin ga tsarin shari'an kasashen musulmi jagoran ya ce masu kulla makirci a bayan fage su san cewa masu irin wannan makirci da masu mara masu baya ba za su iya hana wannan ɗaukaka da haske na alkur'ani ci gaba da yaduwa a duniya ba in ji jagoran ƙungiyar ƙananan hukumomi ta najeriya wato nulge ta nemi gwamnatin shugaba bola ahmad tinubu ta ƙara wa ma'aikata albashi kashi 300 cikin 100 wannan dai na zuwa ne bayan janye tallafin man fetur da kuma ƙara farashinsa a najeriya da ke ci gaba da janyo martani daga ƙungiyoyin kwadago a ƙasar ƙungiyoyin na hankoron gani an sama wa membobinsu albashi da zai iya rike su a wannan lokaci da rayuwa ta sauya sakamakon tashin farashin kome sai dai a wannan karon ana iya cewa buƙatar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta ci karo da buƙatar uwar ƙungiyar kwadago ta nlc wacce ta nemi gwamnatin tarayya ta yi wa ma'aikatan ƙarin albashi kashi 200 cikin 100 domin rage radadin janye tallafin man fetur cikin sanarwar da unlge ta fitar mai dauke da sa hannun shugabansu mr ambali olatunji ta ce ta cimma matsayi ne kan ƙari na kashe 300 cikin 100 bayan taron kolin da ta yi wanda ta ce shi ne ya dace da ma'aikatanta a matsayin mafi karancin albashi mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin muhammad gudaji ya ce tun da an sami kari da ya fi na kashi 300 cikin 100 ya kamata a kara masu albashi da kashi 300 cikin 100 a matsayin mafi karancin albashi. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. rundunar sojojin sudan ta sanada cewa dakarunta na ci gaba da kai hare-hare kan dakarun rsf a fadin kasar tare da zarginsu da cin zarafin kananan yara saboda su ci gaba da yaƙi a fagen fama wanda ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa da jin ƙai a jiya asabar ce kakakin rundunar sojojin ƙasar ta sudan kanal nabil abdullah ya bayyana cewa sojojinmu na ci gaba da kai farmaki kan makiya har sai sun kawar da duk wasu sansaninsu da suke da su a ƙasar ya ƙara da cewa tawayen rsf ya janyo yawan masu aikata laifuka da kuma tserewa da gidajen yari tare da yin amfani da su a matsayin mayaka wajen gudanar da ayyukan ta'addanci ya ci gaba da cewa makiya sun fara amfani da ƙananan yara a yakin su wa'anda shekarunsu bai wuce goma sha biyar ba wanda hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa da kuma jin ƙai a nata ɓangaren rundunar rsf ta ce ta raka tawagar injiniyoyi da kuma ƙungiyar agaji ta red cross zuwa tashar ruwa ta bahari wanda ba ta aiki tun farkon yakin lamarin da ya rubanya wahalhalun da al'ummar bahari ke fuskanta a halin da ake ciki najeriya ta sha kaye a hannun kanada bayan da mai tsaron gida na najeriya chiamaka ndozia ta damke bugun fenalti a minti na hamsin bayan fara wasa wannan shine wasa na farko da najeriya ta buga a gasar cin kofin duniya ta mata da ke gudana hali yanzu a kasashen australia da kuma new zealand captain din canada christine sinclair wacce ta buga fenarti na neman kafa tarihin zama wanda ta zura kwallo a gasar kwallon kafa ta mata guda shidda alkaliyar wasa ta bayar da bugun fenarti din ne bayan samun karin haske daga na'uran taimakawa alkalan wasa wato var masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau ma shirin damu ci gaba ne a karo na uku dangane da shirin da muka buɗe da ke magana akan cikar shekaru goma sha bakwai daga cin nasarar kungiyar hezbollah ta ƙasar labanan akan haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma yadda masana harkar yaƙi da soja suke hasashen yadda yaƙi na gaba zai kasance da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a cikin shirin da ya gabata mun yi bayani akan yadda wasu cibiyoyin nazari da bincike suke hasashen yadda yaƙi na gaba zai kasance a tsakanin ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan da haramtaccen ƙasar isra'ila sun mayar da hankali a kan yadda haramtaccen ƙasar isra'ila take jincata da fifiko ta fuskar jiragen sama sai da kuma wasu abubuwan da suka rika faruwa suna sanya alamar tambaya akan wannan fifikon domin kuwa an yi lokuta a bayan nan. da kungiyar hezbollah din take kakkabo jiragen sama marasa matuki na haramtaccen kasar isra'ila wannan ya sa su kansu 'yan sahiriniyar suke magana a kan cewa lallai da alama akwai wani abu da ke ɓoye da idan yaƙi na gaba ɓarke zai bayyana wato za ƙalubalanci fifikon da haramtaccen ƙasar isra'ila take da shi ta fuskar jiragen yaƙi a sama to yaƙin ƙasa ba na sama ba ko kai farmaki daga nesa da makamai masu linzami daga ƙasa ne ko kuma daga rogon ruwa shi ne fi takarawa wajen ayyana makomar kowane nau'in yaƙi illa iyaka a kai hare-hare ta sama ko daga jiragen ruwa saboda a tausasa jikin makiya su yi taushi sannan ƙarshe a ƙarasa su daga harin da ake kaiwa da sojan ƙasa wannan fa tana faruwa ne a yakin da manufarsa shine murkushe abokan gaba ko kwace wuraren da ake rike da su a dalilin haka za mu ga cewa ƙasashe da dama suna ƙoƙarin ganin sun samar da sojan ƙasa masu ƙarfin gaske waɗanda idan sun shiga filin daga to za a yi ta ta ƙare. sai dai kamar yadda muka ambata a cikin shirye-shiryenmu guda biyu da suka gabata jagororin 'yan mamaya sun ɗauki darussa daga yakin watan yuli na shekara ta 2006 hakanan kuma yakin gaza shi ya sa a wannan lokacin suke ɗari-ɗari a kan shiga kowane irin yaƙi saboda tsoron suka aike da mayakansu na ƙasa abinda zai iya faruwa da su. daga ranar 16 ga watan fabrairu na shekara ta 2011 da babban magatakardar kungiyar hezbollah ta labanan sai da hassan nasrullah ya gabatar da wani jawabi hantar 'yan sahiyoniya din kaɗa. a waccan ranar da ya sai nasrullah ya yi magana da 'yan gwagwarmaya yana mai faɗa musu cewa ku kasance a cikin shirin kota kwana ta yadda idan wata rana aka kallafa wa labanan yaƙi to jagorin gwagwarmaya za su buƙace ku da ku ƙwace yankin jalil wato ku ento daga yankin jalil daga mamayar haramtaccen ƙasar isra'ila sai nasarullah ya kuma ƙada cewa yanzu fa an waye gari mayakan hezbollah su mallaki ƙwarewa da ake da buƙatuwa da ita domin su kutsa cikin yankin jalil a nan gaba idan wani yakin ya taso a ranar sai nasarla ya yi wannan zance ba ɗauki lokaci mai tsawo ba 'yan sahaniyar suka fara mayar da martani cikin tsoro da razana benjamin netanyahu da kansa yana firaminista ya ce isra'ila tana da ƙarfi sosai sai da kuma duk da haka kwamandojin sahaniyar sun amince da cewa lallai sayar nasarla mutum ne mai gaskiya sun ga gaskiyar tasa a baya domin bai taɓa yin wata magana wacce ba su gaskata ta ba musamman a kan ƙarfin mayakan gwagwarmaya sun san irin wannan kwarewar da ƙungiyar ta hezbollah ta nuna a lokacin yakin yuli na shekara ta 2006 sun kuma tabbatar da cewa hezbollah ta samu wato ƙarin kwarewa a ƙasar syria musamman wajen fada da 'yan ta'adda da eh, ta rika kore 'yan ta'adda daga gari bayan gari da shimfiɗa ko a yankunan da ta kore 'yan ta'addar hakanan kuma ta kware a yakin cikin birane lungu da lungu da kuma gida da gida da kutsawa cikin ramukan ƙarƙashin ƙasa da cibiyoyin tungar abokan gaba wannan irin yakin yana razana 'yan sahiyoniya da ba su tsoro musamman idan ya faɗo musu cewa irin wannan yakin da aka yi a cikin birane da garuruwa da shiga cikin loko-loko na unguwanni da kuma cikin gida a ƙasar syria to zai iya faruwa da sansanonin yahudawa 'yan sharauri zauna ƙwararru a fagen aikin soja na 'yan sahariya suna cewa idan har mayakan na hezbollah za su shiga cikin yankin falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya to ba za su takaita da kame wani yanki kaɗan ba za su shimfiɗa iko ne a cikin sansanonin 'yan shahararri zauna baki ɗaya ya zamana suke sarrafa su to idan har ko hakan ta faru wato mayaƙa na hezbollah suka kutsa cikin falas ino take ƙarƙashin mamaya to shakka babu zai zamarwa hamtaccen ƙasar isra'ila barazana mai girma zai kuma sa sojojinsu da ke yankin sa'ari na kare su bar makamansu su ma 'yan shawarwari zauna ɗin za su yi ƙoƙarin gudu su fice daga yankunan da za su shiga ƙarƙashin ikon ƙungiyar hezbollah gudun da za su yi kuwa ba tsaye tsaya a cikin yankunan falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya ba a za su fice ne daga haramtaccen ƙasar isra'ila baki ɗaya dama babu abin da 'yan sahaniyar suke tsoro kamar a ce tsoro da razana ya sa sun fara gudu daga haramtacciyar ƙasar isra'ila to idan kuwa mayakan hezbollah suka fara kwace iko da wasu manyan birane da ke arewa musamman a ce sun isa haifa mai nisan kilomita 40 daga iyaka da labanan to 'yan sahaniyar sun shiga boni a yayin yakin yuli na shekara ta 2006 mayakan hezbollah sun samu galaba ne akan 'yan sahaniyar saboda wasu dalilai da dama daga cikinsu da akwai sannin ƙasar da suke kanta domin su ce kuma an kawo musu hari ne suke kare ƙasarsu wani dalili kuwa shine salon yakin da suka yi amfani da shi wanda sun kuro ne ba yaƙi tsararre irin na soja ba sai kuma ruhin yakin da suke da shi wanda 'yan sahaniyar ba su da shi an ga edisojin haramtaccen ƙasar isra'ila suka rika yin kuka da ihu a kudancin labanan saboda sun juta daga 'yan gwagwarmaya har yanzu ko wannan hoton yana nan bai gushe ba daga kakwalan su kansu 'yan sahiyoniyar to wani fage wanda 'yan sahiyoniyar suke tsoron yaƙi a cikinsa shine a cikin yankunan da aka shata aka ce nan ne haramtaccen kasar isra'ila a yaƙe-yaƙen baya ba su daɗi daga hare-haren da 'yan gwagwarmaya suka rika kaiwa da makamai mai linzami ba to a halin yanzu haramtaccen kasar isra'ila tana fuskantar matsala ta rabuwar kawuka tsakanin su kansu 'yan sahaniyar saboda wasu sauye-sauye da benjamin netanyahu firaminista yake so a yi dangane da ma'aikatar shari'a wannan ya sa ana gudanar da zanga-zanga da rabuwar kawuka da hakan zai sa 'yan sahayoniyar su dare gida biyu kuma wasu daga cikin 'yan sahayoniyar ma sun fara magana a kan cewa fa an kama hanyar yakin basasa a tsakaninsu idan kuwa har hakan ta faru to kuwa wato rauninsu zai ƙara fitowa sannan kuma waɗanda suke 'yan gwagwarmaya za su yi amfani da wannan damar domin ganin cewa sun kawo ƙarshen haramtacciyar ƙasar isra'ila to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namuna da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu ƙarƙare baki ɗame ban kwana da ko muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu madalla yanzu kuma sashirin murya masu sauraro masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muririn ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen boh muryar musulunci sunana hadari ne kwamfuta mai ma daga jihar Kebbi nigeria to zan gaida mala hassan barka mai gabatar da wannan shirin yake in gaida mai gida na injiniya manar musa jega da mata na hawa da nafisa da adamu hanza daura da kwamar elias yakubu dagawa da sanusi madatte da magaran da yusuf madatte da magaran da isa abubakar Tsohon mai albarka akwai kuma shugaba elias kaya mai kanti da shayi da garken daura akwai isa jika mai saje toro akwai sandau alaska a burin akwai kuma bilamudi malamin makaranta shi ma da ke nijar isa abubakar tsoho mai albarka shi tahir agadas ba zan manta da ibrahim haruna mai anguwa ba a ƙarshe ina gaida dukkanin ɗaukacin ma'aikatan wannan gidan rediyon mai albarka da kuma masu sauraron wannan gidan rediyon baki daya sunana haɗari mai kwamfuta mai yama lokal da kebistan nigeria assalamu alaikum Allah barakatuhu mai magana isiya manaja mai kabu kabu na bakin kofa tashar da magaram daga nan kasar Nijar. Mun shigo wannan shirin na gaishe gaishen mako da mu gaida yan uwa da mun arziki. Da farko dai ina gaida ma'aikatan gidan radiyo na Iran biyu Hausa ma'aikatan tarashi da Hassan Malam Barka da fatan kuna cikin lafiya. Kuma ina gaida dukkan 'yan haɗin kan matasan Afirka kamar su DJ Alisto shugaba dukkan matasan Afirka da Mamman Sani Fikiman ɗan yan da abdulaziz da prezi da waniniya da a faransa murza wanda ke gwagar malam da da sauran da abdulaziz da gareji wanda yake nan bakin ema da fata yana cikin ƙoshin lafiya kuma akwai yan abokai na aikin yan kabu-kabu wanda suke nan bakin tashar da mazaran kuma da fatan suna cikin ƙoshin lafiya akwai shugaba rawu mai aski masu kira da sauraro da kuma yan kulab yan da mazarai na kwana da kuma ya bi wanda yake nan an yan kungiyar agaji Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radio jamhuriyar musulunci na irin kuma da fatan mun zo karshen mako na wannan rana da kuke ba mu dama muna gaisa yan uwa da abokan arziki na kasashe daban-daban da farko dai sunana Ibrahim Shushana wanda yake mataimaki na masu sauraron gidan wannan rado mai ɗimbin albarka na afirka baki daya wanda yake garin kasaki jamhuriyar nijar jihar maradi to da farko ina gaida hassan da shi da abokan aikinsa duka waɗanda suke gidan radon na mai albarka allah ya kara masa ɗaukaka akwai nafi'u baban asira wanda yake a najeriya akwai tasu unguwar tudu wanda yake a damagaran akwai kallabuta wanda yake a arle akwai muhammadu dan bari bari wanda yake a babban birnin yamai akwai alkasin wanda yake a agadas akwai sanusi madattai nasiru madattai akwai alkasin wanda yake a zandar Assalamu alaikum biye Hausa mai magana Abdulmana mai rami Tuareg da maga da farko a gaida mana ashir garin CDCD a gaida mini sun su madattai su madattai a gaida mini lawar amurka a gaida mini hawala Gurges a gaida mini Muhammad Sani Umaru a gaida mini Diji Alisu a gaida mini shugaba Rabi mai aski a gaida mini Dazman Takasimu a gaida mini malama Amatalla ku tashi lafiya biyo Hausa mai magana Abdulmana mai rami Tuareg da maga. Assalamu alaikum sashen Hausa na a radio VOH radio Iran mai albarka kuna tare da mai sauran kuma da kullum Benzema da kina a gadar jamhuriyar Nijar. Muna gobe da ake wanda muna gaida yan wada amana arziki. Da farko zan gaida shugaban ga shiri Hassan Barka da dukkan iyalin nashi na musu fata alheri. An gaida mai gidan Nama Alhaji Isu Dala mai nama Baka, Roga Roga, an gaida Hamza Yaro, an gaida Addudu na Illi ina gaida shi da mashirin Tawamomi, an gaida abokina Ilyas mai shago Shafi'u wanda fita ne tufaka ina musu fata alheri. Alkasim ina gaida shi, Ala mai kwamfuta ina gaida shi ma. An eh, gaida Kazo da Diga ga dan murji in gaida tsoho mai albarka ina mashi fata alheri shi ma in gaida eh, isu madattai ya kuma madattai sanu shi madattai ina gaida shi in gaida abokina da toro ina mashi fata alheri shi ma in gaida miji soja ina jinjina mashi shi ma in gaida hussein star kaso kwalliya na mashi fata alheri shi ma insha Allah mai tsaron ku da kenan dan sai ma daga nan jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Hausa Tehran. Mai magana na kuma ce dan kore Ibn garin da da magaran mazaunin kasar Libya. yi a yanzu na kira ku ne da bisa damar da kuke bamu ta karshen mako don gaida abokina abdulmana mai ramis waret akwai idi kore wanda yake a mai ramis akwai abokina sila gwani zangunan simagaila akwai rabu idi bulmagarin dawa da magaram a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. BOE Hausa ta Hiran. Mai magana na kuma tidan kore bin magarin dawa da magarin mazaunin kasar Libya yanzu. Na kira ku ne mai ga sakon gaisuwa ta ga abokaina. Kamar Kadora jiga gudan mutanen Warji, akwai Rabo Mai Aski, akwai abokina Ibrahim Polis Zandar, akwai abokina Umar Tako Kadamari, akwai abokina Isu Madattai, akwai abokina Sanusi Garin Madattai, akwai Rabi Idi Bulmagarin Dawa, akwai Haruna Idi Bulmagarin Dawa, dawa akwai aminu ofisa bilma dawa ku tashi lahiya daga naku mati dan kore bilma dawa da magarin mazaunin kasar libya hada salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu kai gaisuwa da fata alfiri zuwa gare ku radio Iran to da fatan kowa ta ci goshin lafiya mun gode damar da kuke bamu ta karshen mako muna gaira yan uwa da abokan arziki to masha Allah da farko ina gaira shugaba rabu mai arziki wanda yake garin da madaram akwai Dozman Takasimoto akwai alhaji lawal kaci wanda yake garin magaran mamman sani tv gaskiya akwai hawala su wanda take da magaran akwai badariya share to masha allah akwai fatima sabon gari to masha allah akwai jamila sharkiya to ina muku fata alferi masha allah ko umar taku garin kadamari akwai mati dan kore wanda yake gulma garin da a halin yanzu yana libi to ina mushi fata alferi masha allah akwai sulagwani wanda yake libi shi ma na akwai fatibu zuwa akwai masha allah akwai malam nahi zangunan su magela akwai na dan zanguna akwai habula to ina mashi fata alheri don zuwan taksima to ina mashi fata alheri masha Allah daga naku ne majijirgi garin Tudagwa masha Allah tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Musulunci Radio Iraq duk wanda a cikin gada ke ne mu kowa barka da haka yau kun ba mu lokaci mu ga yan uwa da abuka arziki na fara da duk wanda a cikin gada yaro da babba mace da namiji ne mu kowa ina gaida kowa da kowa shugaba uban tahiya hasan Barka ina gaishe ka haka ina gaida nazifi ibrahim ina gaida ibrahim haruna ina gaida hada mai kwamfuta duk inda yake ina gaida iliya hamidin ina gaida mahmud dan bare-bari ina gaida amani nan yamai ina gaida tanko kanena nan yamai ina gaida ali hamza nan yamai ina gaida ali buhari sonigal ina gaida ambuka aulummat ina gaida maliki kanena feiba ina gaida sala majuwar abiyaso musa malam tanko ban mance da kafa ina gaishe ka kai duk wanda a cikin wani daki mai tara albarka ina gaida da kowa da kowa Allah bar su Allah su taimaka assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu murya gira radio biyu hausa daga nan birnin tehran barka ku da haka da wannan shiri na gashe gashen mako wadda muka shigo na wannan makon ni ne na mai magana isiya manaja mai kabu kabu na bakin kofa tashar da magaram daga nan kasar nijar a ba mu dama za mu gaida yan uwa na na arziki na wannan mako da farko dai a faransai murza take nan unguwar garmalan akwai jamila shafiya take nan radio liberté akwai akwai maryam wani na take nan haɗin kan matasan afirka kuma ina gaida tuka 'yan haɗin kan matasan afirka da shugaba namu tija alisto da abdulaziz prezi da shugaba rahu mai aski masu kira da sauraro da president kwarsil wanda yake nan nan sabirul da laula amurken wanda yake nan unguwar nan sabon gari da fatina cikin koshin lahiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio murai musulunci ko ya sunana na fi baban nafisa dan wanda zan mazanin gurin tare abuja nigeria bugu da kari eh, wakili na kwamitin amintattu na masu kira da sararo na afirka ta yamma daga nan birnin tare abuja nigeria eh, na farko dai zan gashe da misali president alkasun baba ahara akwai alkasun agas akwai ilyas agas akwai bukar banzima agas akwai abdurrahman wanda aka da doki biya akwai munji dire wanda aka san da soja da ke mai adaidaita da ke can bakin likita duci akwai usain star da kulliya da magaran ya kuma aski ba da raka sannu shi madatai alherin Allah ya kai ma Musa hadar asaba tare mai sabko da dubin gaisuwa da fatan alkai zuwa ga Ibrahim Shushena da ke can garin Kasaki akwai da rakata Ilyasu na radio garkuwa nan ta sa akwai mai sai direktar eh, mai sai direktar Garba Allah da ke can garin Dan Musa da dubin gaisuwa da fatan alkai zuwa ga mai direktar eh, musu direktar na ecol Center Wala zan dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga duka mushani na Tesawa da ma kasar Nijar gaba ina fatan za su yi juma'a cikin koshin lahiya naku na fi baban nafisa dan wayar zan da ke nan birnin tare abuja nijar sashen hausa na radio boh radio mai albarka suna na ashir garin cdcd jihar da magaran a jamhuriyar nijar a eh, yi mazaunin kasar mali muna godiya da damar da kuke bamu a duk karshen mako muna gaida yan uwa da abokan arziki yau zan fara da abokina sanusi madatai akwai tasi ungo tudu akwai yakuba mai aski garin badaraka akwai idi kore abdulmana mai ramituwar akwai mujijirgi lawal dan madan tiran aguwa akwai shugaba raba mai aski akwai abokina abdulaziz kurezi akwai mamman sani wanda aka fi sani da bigimon fada aeroba gang akwai musa hadirin asuba akwai abdurrahman wanda aka fi sani da abdo kibiya gwal kadamari akwai akwai shugaba raba mai aski akwai abokina ibrahim polis akwai hassan alhaji umar akwai usaini alhaji umar yawa boh suna na shirga na Sidi, jihar da magaran ku tashi lafiya Assalamu alaikum gidan radiyon Jamhuriyar na Musulunci. Yan muku magana kan labuta daga nan Jamhuriyar Nijar garin Arlati na unguwar Kare Kwarbai. Farko dai ina da jagoran shirin Hassan Barka ina mishi fatan alheri da shi da abokan aikin shi. To da fatan lahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin mu koyar jin farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau da yardar Allah idan ana tare da mu za mu shiga darasi na 169 a cikin shirin na yau dai za a ji tattaunawa tsakanin Muhammad da kuma wasu 'yan kasashen waje su biyu da ya haɗu da su a birnin tehran wato aliyu da kuma yashar aliyu ɗan ƙasar azerbaijan ne shi kuma yashar ɗan ƙasar Turkiyya ne dukkaninsu dai suna karatun harshe ne da adabin farisanci a iran kuma sun haɗu da muhammadu ne kuma sun samu masaniya da juna ƙasashen iran da turkiyya da azerbaijan dai dukkaninsu ƙasashe ne makwabtan juna kuma suna da al'adu da suka yi kama da juna balantana uwa uba addinin musulunci da ya haɗa su bisa la'akari da cewa akasarin mutanen ƙasashen uku mabiya addinin musulunci ne sai a mu sannan a hankali amma kafin nan ga kalmomi دانشجو بله بین جمعه دانشجویان بله بین جمعه؟ سال شکره جدید سابو. اول نپرکو ادبیات ادبی فارسی هرشان پارسنچی ترکی هرشان ترکنچی شما صحبت می کردید کن چه کنایم مگنه ترکیه قصر ترکیه متشکرم نگودی من آمده ام نی نزو دوستم ابوکینا جمهوری جمهوریه آذربایجان قصر آذربایجان شهر گری کشور قصر همسایه مقبچی اینجا نه شما آمده اید کو کنزو زیاد دیوا جمعیت متنی تقریبا کسان مشابه کتان کچی اکثر مپیوا مسلمان مسلمی درست دیدی اسلام الدین مسلمشی مردم متنی آن پیوند داده است ونچن یا حدا چقدر gwargwadon yaya? Hudud. Kimanin. Hash miliyon nafar. Mutane miliyan takwas. Agvom. Al’ummu. Zendegi. Rayuwa. Onha zendegi mikonand. Su suna rayuwa. Oson. Mai sauƙi. Zabon. Harshe. خیلی از دیوا دگا آنها آشنا هستند سو سنسنجونه جالب میبن شعوه اده وسو زیادی دیوا آشنایی دارند سنا دمسنیا کمی کدن آن فرق می کند yana da bambanci. Muhammad dai yanzu haka yana cikin jami'a bangaren nazarin harshe da adabin farisanci tare da Yashar da kuma Aliyu ga tattaunawa د ta gudana a tsakaninsu. سلام شما دانشجویان سال جدید هستید؟ سلام علیکم کو طالبان صبر شکر نه؟ بله ما دانشجوی سال اول ادبیات فارسی هستیم ای مو طالبان شکر فرقو نه نه بنگرن ادبین هرشن فارسنچی من هم دانشجوی ادبیات هستم از آشنایی با شما خوشبختم با هم ترکی صحبت می کردید شما اهل ترکیه هستید؟ نی دلی بینی نا ادبین هرشن پارسنچی na yi farin cikin saninku da harshen turkanci kuka yi magana ko mutanen turkiya ne? متشکرم بله من از ترکیه به ایران آمده هم و دوستم علی اهل جمهوری آذربایجان است نگودی ای نی نزو ایران نه دگه ترکیه abokina Ali kuma mutumin ƙasar Azerbaijan من اهل گنجه هستم شهری در جمهوری آذربایجان نی مطمئن کنجه نه جمهور آذربایجان پس از کشورهای همسایه ایران به اینجا آمده اید کنن کنزون نه دگا قساشه ماسو مکبتکا ده ایران بله کشورهای ترکیه و آذربایجان مشترکات زیادی با ایران دارند ای e, ƙasashen ترکیه da azerbaijan suna da abubuwa da dama da suka haɗa su da iran بله جمعیت ایران و ترکیه تقریبا مشابه است اکثر مردم ایران و ترکیه و آذربایجان مسلمان هستند ای متنان ایران دنا ترکیه کسان سنگی کمار جونا مپیون متنان ایران ترکیه در آذربایجان مسلمینه درست است اسلام مردم این سه کشور را به هم پیوند داده است. هکنی ادین مسلمچی یا حدا متانن ودنن قساشه اکو جمعیت آذربایجان چقدر است؟ عدد متانن آذربایجان نوانی جمعیت آذربایجان حدود 8 میلیون نفر است. در کشور من اقوام آذری، روس، لزگی، تالش و ارمنی زندگی می کنند. mutanen azerbaijan kimanin miliyan takwas ne a ƙasa ta al'ummomin azeri rashwa لازگی، تلش و کما ارمنیانی سکی رایوا زندگی برای شما در ایران آسان است چون بعد از زبان فارسی خیلی از مردم با زبان آذری نیز آشنا هستند رایوا ذات هی مکا سوکی ایران سبودا باین هرشن پارسنچی mutane da dama sun san harshen azari. Bale, برای ما جالب است که در تهران هم عده نسبتا زیادی با زبان ترکی آشنایی دارند البته کمی زبانشان با زبان ما فرق می کند ای abin ya birge mu ganin cewa a Tehran ma wasu da dama sun san harshen Turkanci, ko da yake harshen su yana da ɗan bambanci da harshen mu. kamar dai yadda aka ji a cikin tattaunawar harshen turkancin istanbul da kuma Azari yana da bambanci a wasu kalmomi duk da cewa akwai kalmomi na bai ɗaya da suke yin amfani da su a iran dai ana magana ne da harshen farisanci a hukumance amma akasarin mutanen ƙasar iran ɗin suna fahimtar harshen turkancin azare wanda shine ake yin magana da shi a ƙasar azerbaijan a hukumance kamar yadda akan samu masu fahimtar turkanci a istanbul dangantaka tsakanin al'ummomin iran turkiya da kuma azerbaijan daɗaɗɗiya ce inda take komawa zuwa ga dubban shekaru wannan nema ya sanya har yanzu suke gudanar da harkokinsu na bai ɗaya a ɓangarori daban-daban kamar yadda suka saba a shekaru aro-aro da suka gabata. Ta jama'a masu da wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri da kuma waɗanda aka ji su musamman malama kudusiyan da muhammad aminu ibrahim da ya haɗa shirin afefe ne abdullahi salihu da na jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo ziyarar da shugaban ƙasar Algeria ya kai ne zuwa ƙasar China da Rasha da irin nasarorin da ziyarar ta haifar musamman jaddada aniyar da kasashen biyu na gudanar da taimakekeniya a fagen tsaro da musayar fasahohin zamani da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kasashen algeria da china sun amince da kara gudanar da haɗin gwiwa a tsakanin su a fannoni da dama da suka hada da harkar tsaro da da kariyar ƙasa kamar yadda shugabannin biyu suka rattaba hannu kan yarjejeniyoyi goma sha tara da sanya hannu kan takardun fahimtar juna tsakanin ƙasashensu wanda suka shafi fannoni daban-daban da suka hada da musayar fasahohin zamani da haɗin gwiwar aiki a harkar noma tun a farkon wannan mako ne shugaban kasar algeria abdulmajid taboni ya fara gudanar da wata ziyarar aiki na tsawon kwanaki biyar a kasar china wacce ita ce irinta ta farko tun bayan hawarsa kan karagar shugabancin kasar algeria a shekara ta 2019 bayan da shugaban kasar algeria abdulmajid taboni ya gana da shugaban kasar china zin jifin a ranar talatar da ta gabata a birnin beijing fadar mulkin kasar shugabannin kasashen biyu sun kuma amince da kiyaye moriyarsu ta bai daya da kiyaye ikon kasashensu da amincin yankuninsu a cewar wata sanarwar haɗin gwiwa da ma'aikatar harkokin wajen kasar china ta fitar kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayyana cewa Algeria tana da muhimmanci a kasar China dubi da wurin da take a gabar tekun Mediterranean kuma dangantakar da ke tsakanin kasashen Algeria da China ta samu asali ne tun a ƙarshen shekara ta 1950 lokacin da Algeria take fafutukar kwatan 'yancinta A shekara ta 2014 kasashen biyu sun inganta dangantakarsu zuwa wani cikakken haɗin gwiwa bisa manyan tsare-tsaren ayyuka inda Algeria ta zama ƙasa ta farko a tsakanin ƙasashen larabawa da ta kulla irin wannan ƙawance da ƙasar China. a cewar sanarwar da suka fitar na haɗin gwiwa a ranar talata ɓangarorin biyu sun amince da zurfafa haɗin gwiwa bisa manyan tsare-tsaren ayyuka tare da jaddada buƙatar gudanar da taimakekeniya fagen siyasa da tsaro kamar yadda sanarwar haɗin gwiwan ta bayyana cewa ƙasashen algeria da china sun amince da yin aiki tare tare da yakar ƙungiyoyin ta'addanci masu tsatsauran ra'ayi da suke kan iyakokinsu da kuma tallafawa sauran ƙasashe kamar somaliya da sudan a fagen ayyukan wanzar da tsaro shugaban kasar algeria abdulmajid taboni ya ce kasarsa a shirye take ta karfafa haɗin gwiwa da kasar china a fagen karfafa harkar ci gaban tattalin arzikin kasar algeria ziyarar da shugaban kasar algeria ya kai birnin beijing fadar mulkin kasar china na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai kasar rasha a watan da ya gabata inda ya yi kira ga shugaban kasar rasha vladimir putin da ya goyi bayan algeria ta zama memba kungiyar brics kungiyar kasuwanni masu tasowa da suka hada da kasashen brazil rasha india china da afirka ta kudu sanarwar ta haɗin gwiwa ta bayyana cewa kasar china tana maraba da sha'awar algeria ta shiga kungiyar brics kuma tana goyon bayan ƙoƙarinta na cimma wannan buri har ila yau bangarorin biyu za su gudanar da haɗin gwiwa a fannonin da suka shafi sararin samaniya da ababen more rayuwa da sinadarai na man fetur da makamashi da ake sabunta su ƙari da cewa ƙasashen biyu za su taimaka wa juna a halin sauƙi da wahala tattaunawar abdulmajid tabone da takwaransa na kasar china zin ta kai ga rattaba hannu kan yarjejeniyoyi goma sha tara baya ga sanya hannu kan takardun fahimtar juna tsakanin kasashen biyu tashar talabijin ta kasar algeria ta nakalto taboni yana cewa ziyararsa zuwa kasar china ta zo ne bayan da kasashen biyu suka kulla wasu muhimman yarjejeniyoyi da suka tsara dangantakarsu ta tarihi yana mai nuna matukar godiya ga goyon bayan da kasar china ta nuna wa algeria na shiga kungiyar brics da shanghai yarjejeniyoyi da sanya hannu kan takardun fahimtar juna tsakanin kasashen biyu sun shafi fannonin sufurin jiragen kasa da musayar fasahohin zamani da haɗin gwiwa kan aikin noma da sadarwa baya ga harkokin wasanni zuba hannun jari a kasashen juna da haɗin gwiwa harkar cinikayya har ila yau ya shafi fannonin harkar cikin gida tsara birane binciken kimiyya shari'a da ci gaban zamantakewa makamashi da ake sabunta su sinadarai da sauran sassa a halin yanzu haka dai adadin cinikayya tsakanin kasashen algeria da china ya kai na kuɗi dalar amurka biliyan bakwai a ƙarshen shekara ta 2022 ƙasar algeria ta sanar da rattaba hannu kan wani shirin haɗin gwiwa bisa manyan tsare-tsare da ƙasar china wanda zai kai har zuwa shekara ta 2026 shirin haɗin gwiwar ya haɗa da batun tattalin arziki makamashi sararin samaniya da kuma fannonin al'adu kafin kai ziyarar aikinsa zuwa kasar china shugaban kasar algeria abdulmajid taboni ya ziyarci kasar rasha a ranar alhamis 15 ga watan yunin da ya gabata inda ya gana da shugaban kasar rasha vladimir putin kuma suka gudanar da shawarwari da tattaunawa kan harkokin kasashensu da na yankuna da kuma kasa da kasa sannan suka rattaba hannu kan wata sanarwar haɗin gwiwa kan manyan tsare-tsaren ayyuka tsakanin kasashensu a farkon ganawar da ta gudana tsakanin shugabannin kasashen biyu a fadar kremlin na rasha shugaba putin ya ce alakar kasarsa da algeria ta samu babban ci gaba kuma za su rattaba hannu kan yarjejeniyoyin zurfafa dangantakar alaka su. a nashi bangaren shugaban na algeria ya ce yanayin da kasashen duniya suke ciki bai shafi abokantakar da ke tsakanin algeria da rasha ba alakar da ta shafe tsawon sama da shekaru 60 inda a wancan lokaci rasha ta kasance babbar daular tarayyar soviet kuma tun a wancan lokaci ta kasance tana goyon bayan neman 'yancin kan kasar algeria taboni ya kara da cewa algeria ta samu zama memba wanda ba na dindindin ba a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya wanda zai fara a watan janairun shekara ta 2024 saboda ƙoƙarin abokanta musamman ƙasar rasha sannan ya jaddada buƙatar ƙasarsa na son shiga cikin ƙungiyar tattalin arziki ta brics wadda rasha ta kasance ɗaya daga cikin muhimman mambobinta shugaban rasha vladimir putin da abdulmajid taboni na algeria sun rattaba hannu a birnin moscow babban birnin kasar inda suka ayyana zurfafa kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin su kuma bangarorin biyu sun bayyana tattaunawar su a matsayin mai amfani a nashi bangaren shugaban kasar algeria ya ce ya yi tattaunawa mai amfani da gaskiya tare da shugaban kasar rasha inda suka tattauna kan dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma batutuwan da suka shafi yankuna da kuma kasa da kasa tabone ya kara da cewa an cimma matsaya kan hangen nesa tsakanin kasashen biyu dangane da batun sahara da halin da ake ciki a yankin sahel da batun palestino da kuma batun libya sannan shugaban algeria ya gode wa kasar rasha saboda goyon bayan da take baiwa algeria da neman shiga kungiyar brics wanda ta hada da china rasha india brazil da afirka ta kudu shugaban kasar algeria ya jaddada cewa sun amince da yanayin da ake ciki a duniya mai cike da rudani don haka suna buƙatar hanzarta shigar su cikin ƙungiyar brics domin hakan yana da matukar fa'ida ga tattalin arzikinsu a nashi ɓangaren putin ya ce algeria na ɗaya daga cikin muhimman ƙasashe da suke abokan ƙasar rasha wajen gudanar da manyan tsare-tsaren ayyuka fagen ci gaban su kuma alaƙar su tana ci gaba da bunƙasa ya ƙara da cewa sun shafe tsawon shekaru da dama suna haɗa kai da algeria a fannin aikin soji da kuma tallafa mata fagen yaƙi da ta'addanci a gefe guda kuma a yayin ganawar da ta gudana tsakanin shugaban kasar algeria abdulmajid tabone da firaministan kasar rasha mikhail mishustin sun tattauna kan muhimman al'amura tare da rattaba hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa kan manyan tsare-tsaren ayyuka tsakanin ɓangarorin biyu da zai kasance wani muhimmin matakin gudanar da taimakekeniya tsakanin rasha da algeria zuwa ga wani sabon mataki mai inganci shugaban kasar algeria ya kara da cewa gwamnatin rasha da algeria za su yi kokarin tabbatar da ɗaukan matakan da suka dace don aiwatar da yarjejeniyar da suka cimma a matakin koli a tsakaninsu shugaban kasar algeria abdulmajid tabone dai ya gudanar da ziyarar aiki na tsawon kwanaki uku ne a kasar rasha domin inganta haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu a wata sanarwa da fadar shugaban kasar algeria ta fitar ta bayyana cewa ziyarar tabone ta kwanaki uku a kasar rasha ta zo ne bisa gayyatar da shugaban kasar rasha vladimir putin ya yi masa bisa tubalin neman ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen su biyu na abokantaka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 masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi-dumin su. A halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mun yi ni lafiya wassalamu alaikum wa barakatu.